بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى الدين أما بعد yan uwa masu albarka da inda kuke a faɗin duniya ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan lokaci ko barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu mai tarin albarka wannan shiri da aka yi mishi take da ni'imar Allah hakika Allah tabaraka ta'ala ya ni'imta bayan shi ni'imomi kala-kala muna nan muna bayani ne akan ni'iman da Allah tabaraka ta'ala ya mana na wani nau'i wato ni'iman cin abinci da shan abin sha hakika ni'ima ce babba kuma Allah tabaraka ta'ala ya wajabta mana mu gode mishi akan wannan ni'imar saboda akwai wanda bai ba su daman su ci abinci ci ko su sha abin sha ba ga su a rayi wasu ba su da lafiya sai dai a yi musu ɗori wasu ba su da lafiya sai dai a sanya musu abinci ta hanci wasu ba su da lafiya sai dai a sanya musu abinci ta hanyar ƙarin ruwa amma allah tabaraka ta'ala ya ni'imta ka kana iya cin abinci ka sha abin sha yadda kake so allah tabaraka ta'ala ya ba mu labarin wa'insu mutane a ƙasar yaman a cikin alƙur'ani mai girma allah yana kawo labaran al'ummomin da suka gabata da mu ne a mafi yawan lokuta din ya buga mana misali ya nuna mana cewa idan mun yi kafirci irin nasu zai iya yi mana abin da ya musu don ba mun fi su gashi ba ne ba mun fi su daraja ba ne a wurin shi har da mu shafafu da mai ne da ba zai mana haka ba ba wanda shafafe da mai ne a wurin Allah Allah ta baraka Allah zai iya halaka mu ta yadda ya ga dama idan mun saba mishi yace laqad kana li sab'in fi maskanihim aya lalle akwai abin lura akwai aya a kan mutanen garin saba da wato wurin zamansu ko garinsu jannata ne an yaminin wa shimal Allah tabaraka ta'ala ya ba su lambuna guda biyu hagu da dama nau'o'a na kayan wato kayan marmari da 'ya'yan itatuwa kala-kala iri-iri Allah ce kulu Janatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah Allah ya ce ku ci daga arzikin da ubangijin ku yi muku washkuru lahu kuma ku gode mishi ku ci daga arzikin da ya muku kuma ku gode mishi kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ga ku a gari mai daɗin zama ga ubangiji mai gafara mai yafiya za ka yi mishi laifi ka yi mishi laifi ka yi mishi laifi ya yafe maka ya suturta ka bayan suturta ka ba wanda ma ya san kayi kuma ya yafe maka fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi sai suka bijire ma Allah suka kafirce suka yi butulci Allah ce fa'arsalna alaihim sailal arimi su yi muka turo musu sayil wato wato ruwa mai ambaliya aka yi musu ambaliya mai ƙarfi al'arin mai ƙarfin gaske waballallahun bi jannatayhim jannatayni aka canza musu wa'annan lambuna da suke da su guda biyu aka canza musu da wasu lambuna daban zawati ukulin khabdin su 'ya'yan itatuwan wa'annan wato wa'annan gonaki da aka canza musu da su 'ya'yan itatuwan wa'annan gonakin akwai ɗaci ba daɗin ci kana ci yana makale maka makogoro ba daɗi wa asilin da itatuwa ma ga sunan amma babu 'ya'ya ma babu 'ya'yan da za a ci wa shay'in min sidirin qalil da kuma margarya ɗan kaɗan magariya kuma dama gata wato ɗan icence ba wani daɗi ke da shi ba kuma ga ƙaya me yasa saboda sun saba ma Allah sun kafirce sun butulce ma Allah akan ni'imar da ya musu Allah ce zalika jazainahum bima kafaru mun yi mun yi musu irin wannan sakayyan ne saboda butulci da suka yi ma Allah wa hal nujazi ilal kafur shi mai ma Allah tabaraka ta'ala butulci shin yana da wata wani sakamako sama daga wannan sakamakon da aka bashi in dai Allah tabaraka ta'ala zai ni'imta ka kai ma Allah butulci ka ki gode ma Allah akan ni'imar da ya maka hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala wato zai mutum sakayya kwatankwacin irin aikin shi saboda haka mutanen saba an ba mu labarin su ne don mu ji mu gane cewa idan mun yi hali irin nasu Allah tabaraka ta'ala zai mana kamu irin kamun da ya musu ko samu ma da irin kamun da ya musu wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh